kashe ni Mary, na ce ka kashe ni Allah bai bari ka kashe ni. Mm. Sai ya ce wai me zan ce mashi haka nan mm. Sai na ƙyale shi. Ko da na ka na ga ya rufe nan mm. Sai na cirke wa'annan abun da ya ga zan cirke shi. Sai ya buga man nan yana ta bugu na nan sai na kwaɗi. Aisha Muhammad. Shekarun ki nawa? Shekarun ki shekarun ki nawa? Haka da kuma. Ok, shekarun ki ashirin ko? Eh. To an ce wani abu ya faru da ke ya faru? Na dawo da daddare ana za a yi ruwa. Hmm. Sai na cikin gida na zan ga zan sai na ga wani. Hmm. Sai na ce kai ne ka dawo kayi in dawo. Hmm. Sai ya ce ni ba ma ba mijina ne ba. Ni kashe ni ma yi. Na hmm. ce ka kashe ni Allah bai bari ka kashe ni. Sai ya ce wai zan ce masha haka nan ne. Sai na ƙyale shi. Ko da na ka dibawa na ga ya rufe nan ne. sai na cirke wa'annan abun da ya gazanci rike shi hmm. sai ya buga man yana ta bugu na hmm. sai na kwaɗi ina gani na ga yana da ciwo nan hmm. na nashi sai na ce ai na san ko wane ne ya kama bugu ya zo wannan abun da ya kasha ya kama ta tana ta cikin maniyyi, ina jin zafi ba ni magana, sai ya fara cije wannan wurin, duk ya cirge shi ya canye shi. Gaba ɗaya ina ta magana ban san yadda zan cewa ba, sai ya kama guguna daga nan ya wannan abun da ya sha min. Mm. ban jin komi, ban iya magana, ban cewa wani ya mani. Mm. Ban san ba kowa, ana ta ruwa, ga ruwa yana ta buguna ce. Mm. Ya buge ni ban san ma inda ya yi min ba. Ya bubbuge ni ban sani ba. Kuma bai rufe gidan ba tunda ya ga ba kowa ana ruwa. ya kama buguna ban san abin da zan wa ba. Ban ji ban gani ciki kuma ina, ina ji amma ban san yadda zan wa ba. Hmm. Daga nan ban san yadda yamma ba. Hmm. Eh. an ce ya yi lalata da ƙira. Eh. Kin san lokacin da ya lalata da ƙira? Ban sani ba. suka fara gabatar mana da cikakken sunanka. Assalamu alaikum Suna kuma da Salisu Umar wanda mutanen Zamfara sun kai sani da suna ɗansu Lamasta yau kuma ni ne coordinator Human Rights Defenders and Advocacy Center Zamfara State Chapter ma'ana shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa reshen jihar Zamfara kuma kungiya mai zaman kanta ta ƙasa a mareshin jihar Zamfara. A chairman ga waɗannan bawan Allah sun kawo mata ta kunci mata ta da ko iyali ne a wannan hukuma taku na yanayin da ake ciki inda wasu ɓata gari sun ka shigo gida ne sun kai mata aika aika bayan sun kai abin kuma gaban hukuma an ka saki waɗancan waɗanda sun kai wancan aika aikar a matsayin ku na ƙungiyar da ke fafutukar ganin cewa kun taimaki mai ɗan karfin ƙarfi kun ƙwato mai 'yanci ne a inda shi bai iya ƙwato shi ya kun ka ga lamarin kuma ya za ku shigo ciki domin tabbatar da cewa an yi abin da ya dace ga ita wannan bayan Allah da an ka zalunta an ka ta mata haddinta. To, ko ga magana ce da muka ganin cewa duniya ta gama da ganin ta kafin mu shigo ciki. Jiya bayan su sun shigar da koke, na gani ga social media inda sun kai kuwa suna neman agajin hukumomi a jihar Zamfara. ko kuma ƙungiyoyin masu zaman kansu a jihar zamfara ko kuma wasu mutane masu agaza marasa ƙarfi a jihar zamfara so bisa ga haka mun gani da social media kuma sun zo sun yi koke kai tsaye wanda yake ko da ba su zo sun kai koke ba tun da mun gani gaskiya nemo su za mun saboda muna da alhaki ga duk talakan da a jihar zamfara duk wani marasa galihu ko mara ƙarfi ko wanda ke neman agajin wata hukuma ko kuma wata kungiya ta human rights ko wata wasu mutane to suna da alhaki da wannan ofis kuma muna da alhaki insha Allah za mu shiga mu fita wanda yake aikin mu ne ko da ji mun kai balle gani balle a zo a rubuta koke gaban mu a zo a yi koke gaban mu insha Allah za mu yi tsaye gadan gadan bisa ga cin amana aure da kuma keta haddan aure da kuma cin mutuncin shari'a da kuma ainihin keta dokoki na ƙasa insha Allahu da kuma cin mutuncin makwabtaka in Allah da za mu iya mu wajen ganin cewa waɗannan mutane sun tabbatar da abin da sun kai mai ne in ma ba sani balle da ma sun sani kana muna godiya ga ainihin ƙungiyar lauyoyi ta duniya da kuma ainihin majalisar ɗinkin duniya da kuma mutanen da suke kallon mu a american saudiya ghana maiduguri irin kudurin da suke da shi na alferi da kuma lagos da kuma duniya baki ɗai da ƙasa da jihar zamfara baki ɗai da masu ba mu gudunmawoyi kala-kala da masu son shigowa cikin matsalolinmu da masu son tsallakowa su ba mu agaji a jihar zamfara muna godiya gare su ko muna godiya allah ya saka musu da alheri dukkan matsalar da ke jihar zamfara muna iya abin mu in allah da yanzu muna a magance ta idan buƙatar mu nemi tallafinku ko mu nemi muku ta kama za mu neme ta koyaushe amma da yanzu alhamdulillah muna iya gama da matsalolinmu kuma Allah ya iya muna kuma na ƙara da matsalolinmu da gudunmuwar da kuka ba marasa galiya a jihar Zamfara da mutanen da ke neman taimako ɗaiɗaiku a jihar Zamfara Allah ya saka muku da alheri kana wayannan bayan Allah masu ƙarfi da rauni musamman ita ma wannan mata da take cikin wani mawacin hali har yanzu ba san ba ta cikakken gane halin take ciki ba ta iya magana kuma har yanzu ta rasa lahiyarta dukkan mai iya ba ta gudunmuwa kai tsaye muna nuna mata gudunmuwa kai tsaye wanda za ta samu ta dawo cikin hayyacinta ko ta dawo cikin lahiyarta maganar shari'a kuma insha Allah za mu tsaya gadan gadan mu bi wannan shari'a kuma za mu bayyana muku halin da shari'a take ciki da kuma sakamakon da ya faru a bayan kammala shari'a kana dukkan masu neman mu don korafi ko koke ko jin halin da wannan shari'a take ciki ana tuntuɓar mu ta namba waya 08132494755 kuma ana iya samun mu a ofis na number 26, eh, a kambar plaza a gaban jari bola kusa da Hada gwamnatin jihar zamfara a gaban ƙaddole inda ake sai da babura a jihar zamfara assalamu alaikum muna godiya